あややややややええええあやややややや İnan marmarinsu tarikai Koyamani nyofinga Nida barbarin su tar kai ni zabbika ko ina ina marmarin zaman tar kai ka ina nizambika koina oh, koina yeah, koina nizambika koina koina oh, koina nizambika so dunia saudari yesu ne zambi yesu ne zambi kona so dunia saudari yesu ne zambi yo yesu ne zambi kona so dunia sautubu yesu ne zambi yesu ne zambi kona so dunia so daya yesu ne zambi o yesu ne zambi wana tabasne wana tabasne yesu ne zambi ah yesu ne zambi yesu ne zambi yesu ne zambi oh, oh. Domingo Nasaan zijn isola Olafia Domin in bika. Hey, nasaan zijn isola. Olafia blossoms Sakina, say Abeka, Kona ki, Kona so, Makina, say Kona ki, eh, Kona so, Makina, say Abeka.

musayada kakesu musayada kakesu kamusayada kakesu kamusayada you want, oh. Let your fire follow me. Let your fire burn inside of me. Come on, tired, I get so. Ruhu ve terki, Holy Ghost fire. Oh, hey. Hey, hey, hey. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We give you all the praise and the glory. Take it all, take it all. Come on, turn the car gets Yeah.